ga watan da ula shekara ta 1436 wanda ya zo daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2015 miladiya kama a masallacin abdullahi na abbasin wanda ke mabiyar inda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwafa'u imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabu siya littafi na goma sha takwas a wannan kitabi mun yi babe hudu yau za mu tashi babe na biyar babu ma ja a fi rukhsati fil qullati lis-sa'il wanda muka gabatar babu ma ja a fi siyamil ladhi yusbihu junuban fi ramadan wanda hukunci abu guda ne ka karawa cewa ashe tsarki bai cikin shurudu ko ko rashin wankan janaba bai cikin a asiyani ko kana da janaba ko baka da janaba kana yi doka azuminta? wannan duk mu gane bambanci ne da wannan wannan babu ma ja a fi rukhsati fil qiblati lis-sa'im ya halatta mai azumi ya sumbanci iyalinsa sumbanta ta al'ada irin ta gaisuwa ko ta tausayawa ga masu wannan al'ada ta tausayawa irin wadda ta tausayawa ɗa na iyawa uba na iyawa diyar shi ga al'adu waɗanda ba munan ba fa wasu al'adu suna da wannan in muka ga indiyawa da larabawa da wasu dai fararen fata suna da wannan al'ada sannan kuma akwai al'ada dai wadda wannan ta zama kamar kowa na yi ta sumbunta ta shawa wadda ake wa iyali ala kulli halin duka sai ka game ya hukuncin su ko ko hukuncin yin su a azumi sumbunta ko wace iri shine mala ya buɗe ba bai game da wannan haddathani yahya al-malik bismillahir rahmanir rahim qala abu marwan عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في القبلة للسائل حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يحل لرسول الله ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله إني لأشفاكم لله وأعلمكم بحدوده حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وأن السند يانك ديبا أظاهر إنسان an samu yanke tsayi daga yahya ibn yahya laifi daga imamu malikin wannan lafiya lau daga malaminsa zaid ibn aslam wanda muka ce maula umar ibn khattabi shi zaidu da shi da babansa dukansu maula ne ga umar ibn khattabi siqa sabtun zaid ibn aslam yana cikin manyan manyan malamai na imamu malikin ko manyan manyan da aka bi da su a madina bai da matsala sai katin sabtun an afa ibn yasarin shi ma afa ibn yasarin ɗaya na daga cikin tabi'in al-kibar maula ne na maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi da dan uwansa Sulaiman ibn Yasari shi wannan Sulaiman shi wannan Afa ibn Yasari wancan Sulaiman ibn Yasari Sulaiman ibn Yasari afahu min Afa ibn Yasari shi yasa Sulaiman bin Yasari wancan yana cikin fuqaha wa sab'a na Madina eh amma Ata'u bai ciki wannan akula muna da Ata'u da yawa akwai Ata'u ibn Abi Rabah a kiyaye wannan shi kuma min a'lami ahli Makka shi a Makka yake zaune Ata'u ibn Abi Rabah shi yasa da kaga sanadi kai kirga kaga da yan Makka na an kace Ata'u an kai shiru to Ata'u ibn Rabah in kaga kun mutane yan Madina na kamar irin nan to ko ba a ce ibn yasari ibn yasari na duk shi dan garin madina duk da yake maulana bawa ne barare ga maimuna radiyallahu anha amma ya zo hannunta bayar da son manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ba bi na kaka ce a ah, baran ba amma ta manzo sa ake ne ya ga annabi dan gida na a a ya shiga hannu bayan wafatar rasul sallallahu alaihi wasallam to kaga nan in ya ba mu labarin abin da ya wakana zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai me akwai inkifa ko ba haka ba to amma imam a muwadda ya zo haka amma hadisi ya tabbata a musannaf na abdurrazzaq shi wannan hadisi muna da shi kuma wannan hanyar daga wa daga zaid ibn aslama daga afa'u sai yace an rajulin min al-ansari an gane ba wannan da kance haka ce an rajulin min al-ansari ko an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ko baka san suna ne ba to akwai kai daga malaman hadisi as-sahabatu kulluhum rujul in an ka ma sahabina to babu ruwan ka sanin suna ne dai kawai don dai ka ce ka iya ka sani amma bagana hadisi ya inganta kuma inganta in dai nan an matsalar to ta tashi daga matsala saboda haka sanadin mursa mai ta layin musannaf na Abdurrazzaq na cewa daga wanda daga cikin ansar ya ka ba da sigar ansaru ana nuhin rayayyu ko ko ana nuhin sahabbai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istilahin bai ce ansaru ana nufin tabi'in a istilahi an ka ce a istilahi an ka ce al ansaru ana nufin sahabban nan da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yan Madina amma an ka ce muhajiruna ana nufin sahabban da suka rayu da manzon sallallahu alaihi wasallam amma da suka fito daga Makka zuwa Madina ko kaga koda ka hijira ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba fatan rasul sallallahu alaihi wasallam baka shiga cikin muhajiruna koda ka musulunta kana dan Madina ba manzon sallallahu alaihi wasallam baka shiga cikin ansaru cewa an rajulin min al sahabi sahabina ce mai sahabi in dai shi ya illa to shi nan ba illa ta ba ko to saboda haka haka hadisin yake hadisi ya tabbata anwa ana fa'u bin yasarin an rajulin min al-ansari annahu qala an inna rajulan qabbala imra'atahu wani mutum ya sumbanci matarsa kaga wannan duk da dai kubla tana dokar ta gaisuwa ko ta jinkai ko ta tausayawa amma muna da wata karina ta ta cewa in hu an kace harikan sumbunta da aka wa mace ta shawata afwan sumbunta da aka wa mata a kula mata ta shawata yawa amma yana yiwa wa ma uwa ko diya ba ta shawa ba to in kuma nan yanzu hukuncin mun ka samu ta shawa ga hukuncin ta to kaga kana ibada hukuncin wanda ba ta shawa ba min da aula an gane yayi أن رجلا قبل امرأته ونمت ياسم بنتما تسا وهو صائم الهال ينام أزمي في رمضان في رمضان don kaji a ƙara dai a ce azumin dai na farilla na wajibi in ya zan har hukuncin ga wajibi yake kagan nafila min babu aula fa wajada min zalika wajdan shadidan sai ya ya ya ya ya saboda wannan bacin rai mai tsanani kalimar wajada kana fassara ta daidai wa da masdarin yake wajada yajidu wajdan sai ka ce wajada bakin ciki kenan wajdan wajada yajidu wujudan sai ka ce samu wajada yajidu wujudan ko wajada yajidu wujdan wujdan hali ya wada yayi askinu hunna min haitu sakantu min wujitikum na samun ko da kun ka samu an gane ai wajada yajidu wajdan wajada yajidu wujudan wajada yajidu hmm, wajdan yawa wujdan to wannan kaga na bakin ciki na wajada sai ji bacin rai min zalika saboda wannan abin da na gunta ta gashi cikin ramadana kuma wajdan shadidan ehem bacin rai mai tsanani kakkace sai ya samu bacin rai mai tsanani Inda zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga babu wata matsala sai aika dai a tambayo mai fa arsala imra'atahu sai aika sa matai aika yawa zuwa wajen manzo Allah tas'aluhu tas'alu lahu an zalika ta tambayo mai wanda daga cikin hadisai irin wannan hadisi da irin hadisin Ali ibn Abi Talib kuntu rajulan mazza'an fa arsaltu rasulullah fa arsaltu likidada ko ba haka mai irin wannan ya daga cikin ashe ana niyaba wajen ilimi ko ba haka ba ana tura wani nemo ma ilimi ya zo ya kawo eh ya zo ya faɗa ma aika kuma shekarar da ayi mun karanci wada Marwan ibn al-Hakam ya tadda Abdurrahman ibn Hishami na ce ya kai tambayoyi mai Aisha da Ummu Salama game da fatuwar da Abu Hurairah ya basuwa a ji dai kana aika wani tambayoyi ma malam ko ba haka ba in kana da uzuri la'alla wannan kila ya dan na bai samu zuwa ba yake zuwa saboda kunya ko ba haka ba shi yayi da kainai. kaga zai dan ji kunya kuma ya doki abin da zahi kwarai shi yasa ya dan abin nan haka fadakhalat tashiga ala ummi salama wajen ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo sallallahu alaihi ummu salama sunanta hindu binti umayya hindu binti umayya ita ummu salama danta na as-salama fadakarat zalika laha da ko diya fadakarat da fadakarat zalika laha sai ita mata da ta shiga inda ummu salama ta ambata mata ke da abin da ya sami jina zuwa ta mai tambaya fa ha ummu salama sai ummu salama ta bata labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im shi ma annabi sallallahu alaihi yana sumbunta yana da azu ba ya ka kenan ba dahir kenan annabi ma yana yi na faraja sai mata ta koma kan ta samu amsa gamsassa amma fa aka ta koma fa aka bar zauja ha bi zalika talla tabba mijin labari game da haka fa hu zalika sharran sai amsa ta ƙara ba ta kaici sharran nan kaici sai hasale ta kaici wa qala sai ce mata lasna misla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ke jiki to ba ina annabi muke ba ce ni annabi na yi ba haka ka so in ja ba shin ya hukunci na ni ba annabi na yi ba ai ba irin man azarin muke ba Eh, Allah ya hillu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah yana halatta ma manzo ne duk abin da ya masha Allah duk abin da wa ya shi annabin ko shi manzo sai eh, shi ko shi ko Allah masha masha Allah kenan ko duk abin da Allah ya so ya halatta manzo ne halatta ma saboda haka ke baka da annabi ni na hukunci ne kaso ثم رجعت امراته ila ummi سلمة sai mata ta sake dawa ta ummi salma ta tambaye ta nashi hukunci na musamman ko da ta zo fa wajadat indaha rasulullahi sai ta iske annabi kusa ga ummu salama wajen ummu salama ɗakin ta daga waje da wanga na samu na fa qala annabi da ya dazu a shi ya ga shigo ta ya ga tahita kuma yanzu ga ta ya dawo ya ga tahita kuma ya gana wani kuskus kus sai ce mata ma ne hadhihi almar'a shi wani mina me shahawar da mace mi mi ta kam mi mi a matsala fa akhbartu ummu salama sai ummu salama sai ta ka shi labari sai ce kaji kaji kaji kaji kaji kaji ta mijin ta ya kaza ya kaza kaza فقال rasulallah الله صلى الله عليه وسلم بالله الله يتي الله يتي كو على لا شك الله ce babu shadda sun ce akwai shadda don fasara ta bambantu yawwa Allah akhbar tiha babu yaku? wajen ba ti ba ko akwai ya amma yana yi ga larabci babu wanda bai saya ba duk naku ya saya riwaya fa dai tsadan nan ba Allah akhbartiha anni af'alu zalika ni hana kiki ba da labarin ba baki wada mata ni ma ina haka ba an gane in ka sa shadda ga Allah ba baki wada mata ni ma ina haka ba in baka sa shadda ba ba ki faɗa mata ni ma ina haka kila gano yawwa ala sai ya zanna na tambihi ba korewa ba za ki faɗa mata nima ina haka Mista ba ki faɗa mata ma nima ina haka ba shi an shadda kenan har zargi ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ganin nawatta a ce haka ba ki faɗa mata ina haka ba a a aiki in annabi yayi shi a hukunci in ka tambaya mai hukunci a sai a ce annabi yayi ko to shi a fatawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman wa liman kana yarju Allah wal yawmil akhir inda musulmi kake shi yasa ibn ibn hazm yana ina sai daga cikin maganganun sun ka ba malamai dariya amma ba su bi shi ba amma sun ba dariya yace al qiblatu lis sa'imi sunnatu sunna ma na yi yawa ya bada dariya ko ba haka ba amma kuma kana karkare magana ya ce sunna ta aiki wanda bai bace bai da ladawa cikin wannan azumi ta kubla amma saurara ka kare gama karatu faƙala sai ta ce kad na ba ta labari malam kana ai gano na wajen ta nan Allah na da babu wajen ko don ta utta ko eh akhbarta na mudakkari ko mukhadabi akhbarki ko na mu'annafi to akwai bukatar sa yawo Allah ha, ko ti sai zama na abu ko ko akwai wata arabiyatan babu wata arabiyya yasa ban uslubin sai dai dan ba da matsalar larabci kuma kun ka ittifaki akwai ya ko فقالت kad akhbartuha tace na ba ta labari ta rasul na wada mata kana haka amma fa zahab ila zawjiha tace inda mijinta fa akhbarahu ta bashi labari fa zadahu zalika sharran wannan sai kara bashi takaici shina wa kala yace lasna mithla rasulullahi kai an ka bashi labari ne annabi yace ba irin manzo Allah muke ba Allahu yahillu da rasulihi sallallahu da yace wannan magana da an ka maimaita ma annabi cikin wannan faqadi ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji bacin rai ne ya baci shi da muka hada ku tuna katun mu na jiya sai muka hada muka ce abin da agadab shi gadab dabi'a ta nai ta ba ai hana ka ita amma daukan mataki shi aka cewa la tagar dan aka ce la tagar ba a ce kakka hasala ya zai ka hasala tunda hasala zo ma yake eh kaga ba kuli ba wala sun ya zaka ma zagi abba ka hasala ko ba haka ba amma kakka do mataki eh eh shi Allah ta gada ko abin da zai kawo abin nan kaga sabra sai ba rasulullah sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baci da wannan magana kamar irin waccan ta shekara ce ko in sai ya ce wa qala sai annabi ya ce in wallahi wallahi inni la atakakum billahi wallahi na hiku tsoron Allah wa a'lamukum bi hududihi na hiku sanin halal da haram sanai tambaya na hiku sanin da halal da haram na sa in haram na wallahi ban yi kuna tsaton cewa shi nan dun ɗaya dai ina annabi shi nan ina dama aikata haramun ba ka fuka ka nuna ba wallahi na hiku sanin mi ahalat mi haram sannan kuma na hiku kauce ma haram din a taqakum lillahi da wannan shi yasa wasu ka riya cewa babu khususiya ga annabi ga komai haka wasu ka ce duk da sun buɗe kaulin da yawa baɗi illa dai imamu shafi da ga magana ya dan rage kaɗan yace eh, ana yace haka nan sai abinda nasu ya nuna khususiyya ta Ya ce wa huwa qala'in yan kadan nan kana kirga su a hannu hmm, kana kirga su a hannu cikin su akwai na mustahabbai akwai na wajibai ko ba haka ba hmm. wa alamukum bi mi ka nuna wannan inda ka nuna wannan qubla lis-sa'imi ba ta warware azumi ko qubla sun kunta ba ta warware azumi in ta shawata ko ba haka ba to kaga in ta sha da mata ra'aza fa min da aula kenan ko ba ta sha ba in dai har ta wa idan da adda khadai ba ta warware azumi ina ga wanda ba ta sha wa ba min da aula an fahimci ko tabarakallahu hadisi na gaba wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abi an aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat إنك إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقدم بعض أزواجه وهو صالح ثم ضحك حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه سند ون متصل معروف هشام بن عروة بابنسى عروة بن الزبير عائشة إنا تيشي ko don asma'u ita mahaifiya ta shi urwa yayar Aisha ce radiyallahu anha ta wajen uba ta ba Aisha shekara goma eh, Aisha kaunar ta ce kaga wajen uwa ta ko kauna uwa ta ya karbi wannan ce an Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat ita Aisha ta ce in in take dibi in akwai lamu in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la la yuqaddil ko sai ka ce wannan in sai ka ce al-khafifa wa manaha at-tawkid eh sai ka ce in haƙiƙa haka za ka ce haƙiƙa manzo sallah sallan ya kasance la yuqabbilu yana sumbuntar yana kiss ga ba'da azwaji ɗaya daga cikin matansa sashin matayensa wa sa'im kuma da azumi nan ba a faɗi ba sarahatan wace ta daga cikin matan sarahatan amma da muka koma hadisin a muslim sai ya aisha ta sarahatan yana sumbunta Aisha wa huwa sa'imun da muka koma wajen Imam bukhari yace kuma aka samu Imam bukhari ya hidda wani hadisi yana sumbunta Ummu Salama wa huwa sa'imun ha to ita ba mata ta ba ashe yawa Ummu Salama yawa Aisha radiyallahu anha da aka koma wani hadisi aka koma samu wajen Muslimu sai aka ga yana sumbunta Hafsa ita ma mata ta ko bintu Umar ibn al-Khattabi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ko eh yana sumbunta ya kenan ya sumbunci Aisha ya sumbunci Ummu Salma ya bu sumbunci Hafsa ko kenan duka yayi kaga cewa ba'du azwajihi kenan yana fada ga Aisha yana fada ga Ummu Salma yana fada ga Hafsa ko to abu duk da Malik bai hito da lafazin wace ce bana sarahatan amma ya kawo shi dimnan indirect dunkule akwai shi sun kace don ce wata sun mazahikat sai ta kalkace da dariya yana nufin ita an kawa in ko ba ita an ba babu hikimar dariya kila an fahimta ehem to misa ta yi dariya har tana cewa ka matsa matsamin na faɗa ma wani abu da ka gudana tsakana da annabi na soyayya sai ta kyalkace da dariya har matsa min ko ba haka ba ehem dariya yawwa <laughs> yawwa wannan jin daɗi na ɗaya daga cikin mata ya manzon sallah duk wani ba da labari shaga abin da ya faru ga manzon sallah sallam ina ganin daraja ta da kima ko daraja ta da abin alfahari musamman ita Aisha ta cika irin waɗannan bayanai da sauransu hadisanta sun yi nuna tana ta da manzo sallallahu sallam yayi da kowa kaza kaza kaza kaza an gane wannan shi ba laifi na ba ka sumbunci iyalinka kana da azumi wannan ko bari mu ji wasu dan gwada wa haddathani wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقدم رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صائم فلا ينهاها أمير المؤمنين وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري شي يحيى بن سعيد يشي أن عاتكة حقيقة عاتكة وعاتكة بنت ابنة زيد بن عمرو بن نفيل ya zaidu zaidu dan amru amru dan nufailu idan ba gane ta ba ya ce imra'ata umar mata umar ibn al-khattabi ai kaga ta fito kaga kazin suke da umar dan dan kazin ko zai mu ci dan wa dan kare ko yawa dan wa dan kare ma'ana tunda shi umar dan wana dan khattabi to ita ko atika diyar wace ce ya zaidu to da khattabu da zaidu din nan duka diyan mutum guda na amru ibn nufail in ka diba silsila ta Umar zaka ga Umar ibn al-Khattab ibn Amr ibn Nufayl haka za ka gani yawa dan wa da dan kare shiki zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka faruwa kanat tuqabbilu ra's Umar ibn al-Khattab ta kasance tana sumbunta kan mijinta Umar ibn al-Khattab wa huwa sa'imun yana da azumi fala in haha kun bai hanita ba ka gane ai ta nan sai ba sun ba sai sun wanta ga gabaki ba kana ita in ba takkata ko ina ko ta tafe ta ka tafe ka tafe ka babu komai wa huwa sa'imu sai dai hadisin yana da ɗan rauni don ya samu yankin naki shine mudiba daga Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari lam yudrik Umar bai riski Umar ba Umar ba kai ko ya riski Umar wannan magana yana da bukatar ya samu wanda ya faɗa mai don ba a yin ta waje ba sani ba ko kun gane kadiyar ba ta waje ta ba inda ya ce bisa mimbari ko da a matsayin namiji kuwa ya sani ko wannan cewa a cikin gida abin ya faru cikin gida kaga akwai bukatar ɗan gida ya bada labari to bai riski Umar ba bai riski matar Umar ba ita Atika to kuma ba mu samu wani sanadi nashi wanda ya zo ita ba a wasu wurare malamai ba su saba su ba in fara da ni malikun to kan haka sai ya zama ne yaya sai ya zama ne munkadi ko ba haka ba to munkadi ni a hukunci ne da'ifi akan jumhur ko banda imam malik banda wasu shi ya imam malik da munkadi da mursali shi gare sahihi na saboda ni cewa ya wannan dai in suka ne sabtun ko ba haka ba amintacce na ire-iren waɗannan su ibnu sa'id su al musayyib su zaid al-aslam suwa suwa in dai suna sai shi ka tsoron Allah babu mai ta ganganta kare a cikin su duk abin da faɗa ma ya tabbata kai hasali ma yadda ta ya ta da abin ya kai baka labari kila fahimta amma Allah kulli halin dai wannan yana daga cikin falsafa ce amma dai abinda malamai suka fi rinjaswa mun kafi wa mun kafi shina cikin mi shina cikin a jeran ya hadisai da rifai don dukkan su sun yadda mi a hadisi as-sahih sun ka ce al-hadisu as-sahih huwa al-musnadu ittasala isnaduhu ittasala isnaduhu gaga ciya huwa mattasal isnaduhu kaga an yi ihtiraz an cire al mu'allaqu wal mursalu wal munqati'u wal mu'badu wal mudallas an cire su to tun da ku ittifaki dai mattasal sanaduhu to kuma wanga mun kasi in kada sanaduhu to ai abatta da dokar abatta saboda haka hadisi ne da'ifi kakka ka muna hujja da shi musamman in dai ba kana son ka dan kara kari ka ka hukuncin ya zauna an fahimta sannan ka ce to kuma an ruwaito wani asali duk da zaifi da. Umar shi ma ya mai haka amma abin da abba a so kakka gina hukunci kai ne shi dai kaga in ka gina hukunci kai ne shi dai kila sai wanda ya zai ya yi ma kan baya ta hadisi zaifin na mun kafi wani kuma bai da wani abu ala kulli halin ne mun ji wannan har yanzu akwai sauran bayani game da wannan tsaya kaji wa haddathani مالك عن an abin مولى عمر umar عبيد الله أن عائشة بنت فرحة أخبرت أنها, أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتنائبها فقال أقدرها وأنا صائم قالت نعم تكاجبا قافة واقع عائشة وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سنة أبو النضر سالم ابن أمية ثقة نينا تكن طبقة الخامسة نجكن مالما إمام مالك ثقة ني سوسي يا تكن طبقة الرابعة خامسة الرابعة ثقة ني سوسي أن عائشة binta talhata a kula. aisha ya talha ita ta bashi labari talha ibn ubaidillahi wancan daga cikin a cikin al'ashara mubashara bil janna talha kun tuno da shi ko to ya ta ta bashi labari annaha kanat aisha tana zaune wajen aisha tana zaune ita aisha nan an tara wasu abubuwa guda biyu bari mu zo mu dan jiya tana zaune wajen Aisha Aisha ya Talha da Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam ko zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala alaiha zawjuha sai mijinta ya shigo inda take itawa ita Aisha ya Talha ba Aisha mata annabi Aisha mata a musamman mata annabi ta shi ko kadiya an yi ta bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga fa dakhala alaiha zawjuha ya'udu ala aishata binta farha akwai asalin asalin asalin hadisin asalin hadisin shi mijinta wanda zamu faɗi yanzu wanda yake da yake ga Aisha radiyallahu anha da na dan uwa ba dan na cikin ta ba asali ai musali Aisha mata da dako amma dan dan kanin tana Abdurrahman shiwa shi mijin wannan boye Allah Aisha bintu Talha mijin nan nata Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar ya kasance irin samarin gana samari na tsaye da kyau zanne da kyau lahiya ne amma irin samarin gana masu aiki masu kokari wajen ibada daga masallaci sallah azumi qiyamul laili abubuwa da yawa sai zan bai dan cika kulawa da zama ko mu'amala da mata ta sosai sosai ba saboda dai yana da ya irin samarin nan na da suka riki addini 100 bisa 100 to shi amfani sai ita matar ta ta kai ƙara ta wajen gwaggo ne shi asalin hadisi an fahimta wajen gwaggo ne wato a Aisha ta radiyallahu anha to sai Aisha tana son ta gwada shi a aikace ta yi mai karatu a aikace Aisha na nan sai ta aika a kira shi ana kira ne a shi wata ta faɗi ma ta haka yake da ranar na an kira an kira shi to amma azumi ya kai kuma kage aka tabbas kenan sai aka kira shi ko da ya shigo ya shigo ya da gwabbotai to shi sai wannan labarin hadisin yanzu, zo asali ne ko ƙara ta yana ta kawo ga shi nan anna aisha ta binta talha ta akhbarathu annaha kanat inda aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam fa dakhala alaiha zaujuha sai mijinta ya shigo ita aisha binta talha ko nalika a can sad da suke wurin nan wa huwa mijinta wa abdullahi ibn abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq shine Abdullahi dan Abdurrahmani Abdurrahman dan Abubakar Siddiq yawa dan dan wanta kenan mhm wa huwa sa'imun shi yana azumi da da shigo fa qala lahu aisha yana shigo ta ya tace mai ma mana'aka an tadanwa min ahlika fatula'ibu fatuqabbilu fatuqabbilaha wa tula'ibaha da shigo ga da aisha sai dan kama wuriyar zanna tace ah, to me baka gaisa baka gaisa da mata kaga ta ka tashi ka rungume ta ka sumbance ta irin al'ada ta laraba ko yawa ku gaisa mana a mata sumbanta to kila yayi dunjin kunya yaki na dunjin kunya ko ku yaki na dun azumi to sai sarahata ya bayyana guda sai ce mi kada sai ce ukazzilu hawa ana sahimun haba gwaggo ina sumbunta ta ina azumi kada na'am yi kana yi kai mana ehe ke kenan kaga ba ta sashi aikata abin da a haramu kaga shi ana sungunta ana takabili ana komi ana azumi an gane ba a fatawa ta Aisha kuma don an yi mata an gane karatu hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان ابا هريره رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كانا يرخصان في القبله للصائم ashe ba Aisha ɗaya ta bada fatawa ba daga Imam Malikin daga Zaid ibn Aslama shi Zaid ibn Aslama yace Abu Huraira da Sa'ad ibn Abi Waqqas Abu Huraira shi da Amirul Mu'minuna na hadisi cikin sahabbai Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin al-ashara al-bashara bil janna ko ba haka ba sannan kuma khalu rasulillahi kawun manzon Allah waɗannan biyun kana yurakhisani suna rangontawa kwarai fil qumlati ga alqumla kumla qumla lissa'i ga mai azumi suna ce babu komai ya ji an gane wannan na to amma babu ma ja'a fi tashdidi fil qumlati lis-sa'il bala tun fa karatu don ka ta ga wata fahimta babu ma ja'a fi tashdidi fil kumlati lis-sa'il حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم يقدم وهو صائم تقول وأيكم أملككم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في التشديد أبين يزو عندكم أنك تننسى أكهنا في القبلة آية قبلة للصائم جميع أزل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لك إمام مالك أنه شي إمام مالك بلغه حديث بلاغا كو كما قاعدة بلاغا da duk dai hadisin da mun sha ga magana ya zo mursali ko mun katsi sai mun lalabo in ya zo wani wuri muttasilan shikenan hadisin ya biki to wannan gashi nan gaba ga idanunka Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Imam Muslim ya rawaito hadisin kuma dukkan sun ka gargado ba su yi inkidayi ba ba balagan ba ba mursali ba tare da waɗanda Imam Malik ya cire su sun ka faɗi Imam Muslim da Imam al-Bukhari in ka hada ruwayensu duka sun rawaito ga mutum hudu a cikin almajiran Aisha ya biyo ta kan mutum hudu ya biyo ta kan al-Aswad an san ɗaliban Aisha na radiyallahu anha Imam Bukhari da Imam Muslim ya kawo wannan sannan imam bukhari da imam muslim ya kawo cewa imam muslim kawai imam bukhari su suna kawo aswad da shi da muslim daga aisha radiyallahu anha imam muslim ya saki fitta hadisin ta layin wa ta layin qasim dan dan muhammad muhammad dan abubakar as-siddiq qasim mun san shi ma aisha goggo ne ta kuma yayi karatu gare ta ko an kawo imam muslim ya kawo hadisi muttasil sannan ya kawo hadisin kuma ya biyo ta layin masaruku mun san masruq cikin manyan manyan tabi'ina ya ji shiga Aisha radiyallahu anha sannan ya kuma kawo hadisin tarayin alqamatu shi ma alqamatu ibn al aswadi ko shi ma ya koma akwai alqama ibn ibn ibn waqqas akwai alqamatu ibn al-aswad akwai alqamatu ibn waqqas alqamatu ibn aswad alibin abdullah bin mas'ud alqamatu ibn waqqas dalibin umar ibn al-khattab wanda ya rawaito mana hadisin can na inna mar'a bin niyati an tuna ai an yahaya ibn sa'id ansari an muhammad ibn ibrahim at an alqama to alqama ibn ibn waqqas ba ba aswadu ba to waɗannan kace da aswadu da alqamatu da masruqu da wa kuma da Qasim jazakumullah da Qasim ibn Abdullah dukkan su sun rawaito hadisin su Buhari da Imam Bukhari da Imam Muslim suka tattauna hadisin suka fitar saboda hadisin ya inganta bai da wata matsala illa kawai dai balagan da ya zo nan amma in kadiba ya cikin bukhari ya zo muttasili sosai daga bukhari ubaidullahi ibn umara daga qasim ibn muhammad daga aisha ta radiyallahu anha daga amash daga ibrahimu daga aswad daga aswad daga amash daga ibrahimu daga alqama daga aisha ta radiyallahu anha hadisin dai zaka gaishe da yawa cikin bukhari hadisi ingantacce daga manzo sallallahu daga aisha radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wasallam tace kanat ita kanta ita kawo ga magana kanat idza zakara a kullun ta kasance idan ta ambata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil yana sumbunta. wa huwa sami'a ta ambata ga magana ta kulu sai ta ce wannan usulubi ga larabci kanat idza zakarat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun ta kulu ta kasance da ta faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sungunta yana da azumi da ce haka sai ta kara da ta karima tana cewa ni in ta gama ta ce amma ku saurara wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin ku wane ne yi mallaka kai ne yi control kai ne ko wane ne ka control din kai ne kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai babu kamar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ku cikin ku karihin zuciyar ku ba ku da mutum sai ya ba. ko ba haka ba sai wuce gona da iri ba ka safai abin da ka kazi kenan bulat in an san latu addi ila shay'in ba ta kai ba ta azumi bulat ɗaya haka sama sama ko Ehe eh, amma in kasancewa daga nan wargi zai baci to ba a yi ko ba an gane nan ba a yi ashe sai kana da yakinin kana yan mallakar rayuwarka ka mallaki zuciyarka ka mallaki shawarka ko ba haka ba saboda haka kana wannan to wannan babu lahi yi. amma in ka san babu natsuwa babu tabbaci to kakkai an fahimta kenan ehin nan imam malik ya yi muna wani abu da muka tsaye muna wahala a hadisin wanda yake wa ayyukum amlakukum li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irbi yaka zuwa Irbi, irbi, irbi. a ban in kana karatun bangaren loga ana ta wahala biye irbu irbu al'udu gaba irbu shaha wata shawa irbu a nafsu rayuwa irbu alhajatu duk a cikin fasarorin irbu irbu irbu irbu irbu shin gaba ana nufin zakari ko kuma shawa ko kuma rayuwa ko kuma ni kaza an kai ta fasarowa imam malik sai zabe guda ita ta yabuna wanda da ita nan al-irbu an-nafsu wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ta tabbata wannan riwaya ce daga Aisha haka ta ce ashe wata ranta ce wa ayyukum wa ayyukum amlaku li irbihi wata ta ce wa ayyukum amlaku li nafsihi in ta tabbata riwaya ga Aisha sai mu ce ashe fassara Aisha irbun nafsu duk gudana shikenan mun sai da duk mun karanta hadisin Aisha sai mu ce irbu ma'anahu an-nafsu huna duk da ne wasu lokaci suna bada kaza amma dai na aiki sun Aisha an-nafsu in ta tabbata wannan hadisi na na muwadda daga Aisha yake in kuma cewa akai a'a fassara ta ta Imam Malik shi fassara irwi nafsu ko ba haka ba to fassara ta ta Imam Malik wa huwa mu'tamadun fil lugha ko ba haka ba shi ma wani gimshiki na a an fahimci hadisin to ban sallah sallan ya yi ku mallaka rayuwa tai ya yi ku control din kai saboda haka mun fahimci haka ko bari mu koma wani mu kara wani hadisi na ɗalibinta ya ƙara fayyace mana abin wata kauni da ƙala ya haya ƙala ya haya ƙala malikun ƙala hisham ibn urwa ƙala urwa ibn zubayi lam ara al-qubla ta isba'i bi tad'u ƙala ya haya imamu ya yace ƙala malikun imamu malik ya ce ƙala hisham hisham ibn ya ce wannan hadisi na ko ba ce an an ba muttasilun na dun dai ya haya ɗalibi imamu malik kaga muttasilun na imam malik alimin Hishamuna, na muttasilun na hishamu ya karatu ga ubanai kaga hadisi muttasilun qala urwa ibn zubair urwa ibn zubair dalibin aisha radiyallahu anhu shi ka cewa lam aral qiblatan ban ganin qibla lisa'imi ga mai azumi ban ganin ta da ila khair tana kai alkhairi wallahi ba kwashi wallahi yana qibla matsala ka samuwa saboda haka kaddai ai a dai yi hankuri har a sharuwa وحدثني عن مالك بركة جواني وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة بالصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشارع وكاجي ذكر أصلا يا كارك توا كما هكذا ashe dai abin da zai ba sun ya faru dai ka ne bambanci shi yasa suka ce irin wadancan da aka halatta maka kai tsaye baka ji ai wani bayani ba wasu kilas na wanda aka jin kuma ana cewa kakkai to an san wanda yake ko ba haka ba wa hadathani an malik an zaid ibn aslam an afa ibn yasar anna abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas shi ka ba da fata ba ila an tambaye shi al qiblati ga qibla da sa'im ga mai azumi fa arkhasa fiha lishaykh sai rangam ta ga tsoro cha inda irin suwa da na babu ne ko ba haka ba babu wata matsala an sani tsoho na dan shekara kahinan dai 60 70 kaga babu wani abu eh amma wakari a halin shab amma ya kyamace ta ga samurai matashi kaga matashi akwai matsala ko wanda ko zan ya ga gitta kaga sai ayin zali kaga bai dai bai dai muhaddathani an malik وحدثني an مالك an نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينهى من القبلة والمباشرة والمباشرة للسائل وحدثني عن مالك عن أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم daga imam malik daga nasu daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya kasance yana hana a yi kubla ko a runguma ko a yi rungume meniya mubashara a haɗa jiki da jiki daga bashara na bashara fatar jiki fata ta tafi fata ya hana wannan lissafi ne ga mai azumi wannan shine hukunci ko ba haka ba akwai dan ƙari ne wanda ya kamata dan wannan mutane kila suna jira shine me shine duk abin da aka wa gudu ga mai azumi kar ya kai ya sadu da iyali ko ba haka ba shine babban al'amari ko ba haka ba amma akwai tambayar da ɗan maimaituwa ko da ko da yaushe musamman ga samari kana jin wannan tana maimaituwa yan ɗalibai da sauransu irin inzali wanda ka kasa kwantarolin wani matsala ta sashi dole sai ya zanna cikin mata ko karatu ko wani abu ko ba haka ba sannan kuma ya kasance kana rajulan mazaa ko shin ya hukuncin maziyi ga azumi yana kar azumi ko bai kare ba hmm shi an magana ko ba haka ba ne amsa maziyi bai kare azumi a fahimci wannan maziyi bai ba haka azumi wannan kusan dukan mazahibu talata sun zo da su abu hanifa da imam ahmad da imam shafi'i rahimahumullah wanda da ta kaulin cewa madina ba ta azumi kaulin malikiya a fahimta wannan shi da wannan kauli na cewa idan mutum ya mazi yana ba ta azumi har mai ishmael kuntuna ya ce in amza fa alaihi alqada'u wa in amna fa alaihi alqada'u wal kafara ko ba haka ba in mazi na kafara ita kadai in na kafara haddin in mani na azumi ranka azumi shi kadai in na azumi ya wajaba ya ranka shi da kafara an gane amma wannan mai shi ya ce haka kamar yanka jiba an karatu mai zurhi babu sabani irin mai karhi din nan mai dalili na cewa mazi shi na kare azumi a fahimta wannan tambayoyi suna maimaituwa kwarai da gaske sai ya zan dai wani kawai kai wani ko ko TV haka ya ka kallo kuma tsakanin da Allah labarai na aka bana abu ba ko ba haka ba yana sa yi mari ko ba haka ba wani dalibin islamiyya na ko ko malamin islamiyya na tara mu yan mata sai kawai sai yi mari ko ba haka ba wani mallan wani wani wani wani dan makaranta na shi da su duk aji guda ko ba haka ba wani shiga bus ka ya ta ya mari ko ba to ana samu waɗannan tambayi da yawa mhm. wani dan kabu kabu na in ya tsoki wata kamun aje ya yi mari ko ba haka ba duk haka to wannan madiyi zai karabi ya sassafci kwarai da gaske amma duk da haka nan ka yi kokari ka kauce ma duk wasu abubuwan da ka dagula ma ko ka sa ma shakku ko da babu wannan kai ka sa ma shakku ka fahimci wannan da Allah sa ke amma kar a bari mani ya fito mun kan matsala ta faru Allah sa mu kiyaye babu ma ja'a ta siyam akwai lokaci <laughs> Allah ya ce babu lokaci akwai tambayoyi eh wannan yana tambaya ya ce masu abin nazari zakarta huwa lakin nasitu shine abun nazari wani na cikin wani hadisi wancan hadisi da muka ambata na Aisha radiyallahu abun nazari shine Salim ibn Umayyah Salim ibn Umayyah abun nazari huwa Salim ibn Umayyah wa huwa min shuyukh Malik na'am sai kuma subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك